وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين kuma ba na neman wani lada daga wurinku akan abin da nake isar muku daga wurin Ubangiji na, lada na ba a wurin kowa yake ba face a wurin Allah, Ubangijin kai baki ɗaya ba a wurin waninsa ba.